sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare yau Juma'a shida ga watan Maris shekarar 2020. Binta Esir ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa muku da wani shirin. A cikin shirin namu na yanzu, shugaban majalisar wakilai ta Ghana, Farfesa Mike Okoye, ya ce zai hana 'yan jarida ɗaukar rahoto da ke faruwa a majalisar. Bayan haka za ku ji cewa a yau aka gudanar da addu'o'i a babban masallacin Juma'a da ke birnin Yamai a Nijar don sojojin kasar da suka rasu a fagen daga. 'Yan uwanmu waɗanda Allah ya sa suka gamu da ajalinsu a wurin kare kasanmu a wurin kare mutuncinmu ubangiji allah ji kansu allah ya musu rahama Eh, zuri'arsu da suka baro Allah ya shirya musu Allah ya tarbiyyantar da mu nishar Ubangiji Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikinta. Muna tafa da ƙarin bayani. Idan muka buɗe layukan wayarmu an jima, za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abin da yake ci maku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya to jama'a assalamu alaikum barkamu da wuni kuma ga labaran duniyar A yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a kudirin dokar fitar da kuɗi dala biliyan takwas da miliyan ɗari uku domin ayyukan gaggawa na yaƙi da cutar coronavirus kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da cewa cutar ta yaɗu zuwa wata gundumar da ke kusa da fadar White House. wannan matakin zai samar da kudaden kula da waɗanda cutar za ta iya kamawa da samar da rigakafin cutar domin taimakawa gwamnatocin jihohi da gundumomi wajen tunkarar barazanar ta daya daga cikin waɗannan gundumomin ita ce ta ita ce montgomery a jihar maryland wadda ke wajen birnin washington wanda wadda ta bayyana wadda ta bayyana samun mutum na farko da ya kamu da cutar a jiya alhamis gwamnan jihar ta maryland larry hogan ya ayyana dokar ta ɓaci jim kaɗan bayan da aka yi gwaje-gwaje a kan wasu mazauna yankin su uku da suka dawo daga tafiya daga ƙasar waje jami'ai a ƙasar afghanistan sun ce akalla mutane 32 suka mutu wasu kimanin 60 kuma suka sami raunuka sa'adda a yau juma'a wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani taro a kabul wanda ya sami halartar manyan 'yan siyasa daga bangaren adawa shaidun gani da ido sun ce an soma harbin ne sa'ad da tsohon mataimakin shugaban kasa karim khalili yake gabatar da jawabinsa a taron da aka gudanar a babban birnin kasar ta afghanistan wanda kuma aka shirya domin tunawa da mutuwar shahararren ɗan siyasar 'yan shi'a a bangaren marasa rinjaye a nuna taron ne kai tsaye a tashar talabijin ta kasar an kuma ga kalili tare da wasu suna gudun neman maboya sa'ad da harbe-harbe suka kaure daga wani kangon gida da ke kusa akwai mata da ƙananan yara a cikin waɗanda aka kashe yayin da jami'an lafiya na afghanistan suka ce suna tsammanin adadin waɗanda suka mutu ɗin na iya ƙaruwa mai magana da yawon ministan lamuran cikin gida na ƙasar nasrat rahimi ta ce daga bisani dakarun tsaron ƙasar sun fatattaki maharan uku kana kuma suka kashe su a wani musayar wuta na tsawon sa'o'i wanda ya kai ƙarshen wannan harin kafafen yada labaran kasar tunisia sun ruwaito cewa wani dan kunar bakin wake a kan babur ya ta da wani bam a kusa da ofishin jakadancin amurka a tunis babban birnin kasar ta tunisia gidan rediyon mosaic mai zaman kansa ya ce fashewar ta raunata jami'an 'yan sanda biyar a yau juma'a sai dai ba iya tantance sai hancin rahoton ba kai tsaye 'yan sanda sun killace yankin da fashewar ta auku wacce ke cike da ka rikici ana kuma iya hangen tutar kasar amurka tana kadawa a hotunan talabijin ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini sun yi ta'auna kasar ta tunisia da hare-hare inda suka kashe mutane da dama ministocin harkokin waje na kasashen kungiyar tarayyar turai da ke taro a kan rikicin syria a zagreb a yau juma'a sun ci gaba da yin marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kasashen rasha da turkiyya. ministan harkokin wajen estonia umras rensalu ya ce wannan zai bada damar mai da hankali ga faɗaɗa ayyukan jin kai a yankin wasu kasashen kungiyar ta tarayyar turai a karkashin jagorancin kasar netherlands sun yi kiran da a ayyana dokar hana zirga-zirgar jiragen sama a idlib domin hana dakarun gwamnati da rasha ke marawa baya kai hari ga wato harin bama-bamai ga farar hula to sai dai kungiyar mai mambobin kasashe 27 ba ta da karfin ikon sanya dokar hana shawagin jiragen sama yayin da kuma jami'ai daban-daban suna ta nuna ta baba akan yiwuwar haka. Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Majalisar Wakilai ta Ghana, Farfesa Mike Okoye, ya ce zai hana 'yan jarida ɗaukar rahoto da ke faruwa a majalisar. Farfesa Okoye ya yi gargaɗin ne bayan da shugaban masu rinjaye Ose kai Mensa Bonsu ya koka da cewa 'yan jarida sun ki tsayawa ɗaukar rahoton majalisar sai suka je suna hira da 'yan adawa. Kashedin dai ya iso ne bayan da kakakin majalisar ya kira tare da yi wa shugaban sashin labarai na majalisar hannunki mai sanda game da abin da 'yan jaridar suka yi. Professor Michael Kwe ya ce, in har abin da aka ba da rahoto ya faru ya sake abu kuwa kuma na fa tuna miki gaskiyar cewar kina a nan a matsayin bakuwa ne ko kuma wadda muka gayyata da izini na. saboda muhimmancin da wannan gida ya ɗibiya wa sana'ar ku na 'yan jarida wani goga fuska ƙasa haka zai sa a yin marhabin da ku a nan gidan if any respectable chief in any part of our country north, south, east, west, central, east, everywhere, has invited media to cover an event at the palace. Can you imagine if there should be some people outside the palace? A gaidar Ruwan Abbas. Bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda yau aka yi addu'o'i a babban masallacin Juma'a na birnin Yamai domin jami'an tsaron ƙasar da suka rasu a fagen daga. Daga birnin Yamai ga Sulemumin Barma da ƙarin bayani. 'yan uwanmu waɗanda Allah ya sa suka gamu da ajalinsu a wurin kare kasanmu a wurin kare mutuncinmu ubangiji Allah shi kansu Allah ya musu rahama eh su da suka baro Allah ya shirya musu Allah ya tarbiyyantar da kasanmu Nijar ubangiji Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin ta ɗazu da hantsi kenan a babban masallacin juma'a na birnin yamai da ake kira grand mosque lokacin da ustaz muha halil ke jagorantar addu'o'i domin jami'an tsaron da suka rasu a fagen daga domin karfafawa iyalan waɗannan mamata gwiwa ƙungiyar mata ta fam angace wacce ke gaban wannan yunkuri ta damƙa wa firaministan nijar birjira fini miliyan 23 da yanka na sefa a ɗazu da safe malama habiba madam ra'uf mamba ce a wannan kungiya ƙungiya sojanga da suke faduwa suna mutuwa akwai mata da suke bari akwai yara da suke bari kenan ya zan mu yi mu goyi bayan wa'annan mutanen muka yi sallah raka'a biyu muka yi fatiya allah ya ba matattu mu kwanciya allah ya he musu mutane sun shi eh, kiran mu da maza da mata mun yi kolektekin 23 miliyan 705 mila da muka yi remitter yau ga premier minister ga sunan wa'annan marayu da sunan kuma matan da eh, suka bada mazansu. shugabar kungiyar matan sojojin da suka rasu a fagen daga hajiya aisa ta isar da godiya zuwa ga waɗannan mata na fam angaje da sunan ɗaukacin iyalan jami'an tsaro mun gode kwarai kwarai wallahi da duwawoyi da mun ka karba da sinafiloli kuma wanda duka sun ka ba da contribution kinsu sai dai mu ce dai Allah dai ya biya ce su da ya saka da hairin Allah ya bar mu tare muna so dai a kula da mu a kula da yaran mu e insha Allah ko muna nan ga gani alhali abun yana nan ga yi kwantine. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yaba da wannan tallafi domin a cewar ta abu ne da ke daidai da tsarin gidauniyar da shugaba Isu Muhammadu ya kafa da zumar kyautata rayuwar iyalan irin waɗannan jami'an tsaro. Madam Elbak Hadiza ta ko ita ce ministar ci gaban mata da kare haƙƙin yara. Eh, gwamnati ya yi nazari bisa asusun mai ɗorewa don saboda aka wannan tallahi shine ake ce ma work. To mu kuma muna fatan irin wannan tallahi ya miƙe abinda duk muka tara wannan a ɗauke shi a zuba cikin wannan asusu wanda zai taimaki yara ya taimaki iyalansu na dindindin. abu ne wanda ba za mu wasa ba. Sakamakon lura da halin marecin da yaƙi da ta'addanci ya je faɗin ban iyalan jami'an tsaro ya sa a bana ƙungiyoyin matan Nijar yanke shawarar taƙaita shagulgular ranar mata ta duniya da aka saba bukukuwan karramawa a ranar takwas ga watan Maris na kowace shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A da Sule Mumuni Barma, to masu sauraro, yau muna son mu je ɗan ra'ayoyinku kaɗan

yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kawa muka samu daga jamhuriyar Nijar. Alaikum. Umma Mala Alina daga dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. Halo? Halo, gaya mana ra'ayinka. Eh sunana Umma Mala Ali daga dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. Ra'ayina shi na bisa ga wannan wasa-wasa da an kace an yi ta wajen minista na tsaron ƙasa ya kamata a ta yi binciken kwabdu wanda aka san shi alhi ciki da hannun cikin cikin wanga lamari ciki ya kamata ka shugaban kasa shi goyi kowa a hedda shi duk abin da ya san ya shi da shi na gode mu da amerika ni na ali da ali gudu dogon cikin yawon nijar. to malam ali mun gode mu ma a wa muka samu daga sokoto daga jihar sokoto a najeriya alhaji yaro mai rago kawo to alhaji yaro Ko za ka gaya mana ra'ayoyinka? A ra'ayi na game da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal. Irin aikin da ya ɗauko da wanda ya kaso Allah shi ƙara taimako ne. Mu mun gamsu da ta yi Aminu Waziri Tambuwal. Mun yadda da gwamnati ne. Mun an rage ta'addanci, rashin kunya, a baga satan. To mun gode Alhaji Yaro. A yanzu kuma daga jihar Kaduna, wa muka samu daga nan? barka da lafiya. Barkanmu ko za ka bayyana mana ra'ayoyinka? Eh, suna na Murtala na kiran ku da garin Najeriya. To Murtala, godiya muke yi yanzu kuma daga jihar niger daga jihar da niger a niger a nigeria wa muka samu suna sunana muhammad ahmad usman tungan makiri karamar hukumar a cikin jihar niger zai amfani da wannan dama yau juma'a domin kira ga yan da abokan arziki musamman zuwa daura auren diyar abokinmu alhaji mutare mai shago da wakin basa wanda za a daura kudi da karfe biyu na rana a garin dawakin basa karamar hukumar birnin gwari cikin jihar kaduna muna fata a zuwa daura aure lafiya a tashi lafiya na gode muhammad ahmad usman tun gama kiri jihar raida a tashi lafiya to mu ma muna godiya malam muhammad to yanzu kuma daga kaduna jihar kaduna wa muka samu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana alhaji musan garo mai rediyo da kuma kasuwar kawo karunan najeriya To da farko da ina mika ta'aziyata ta ga injiniya mai gera makeri kwanta gora da rasuwar mahaifiyar shi da ta yi Allah ji kanta Allah ya gafarta mata. Kuma muna kira muna roƙon gwamnatin tarayya gwamnatin jihar Katsina da akwai wani dam da ke dabiran a nan karamar hukumar daura. Gaskiya dam nan muna cikin halin katsanuka ya kamata gwamnatin tarayya samu mai sauki domin akwai garuruwa tare da shi akwai madawa akwai sharawa akwai dinga wannan gari gaskiya mutane sun zuga sun zuba hatsinsu da kudaden a cikin wannan dabto kuma ya riga ya kafe hatta ruwan da sun zai sha babu a wannan dabto muna kira gwamnatin jihar Kaduna da na tarayya zo su yashe wannan dam domin manoma su samu damar ci gaba da wannan aikin noma a wannan guri muna kira gwamnatin tarayya muna godiya kuma muna fatan Allah ya sa wannan kira kai ko nan wa'anda ya kamata Alhaji Musa Garu a tashi lafiya na ra'ayi kenan to muna godiya Alhaji Musa yanzu kuma daga Port Harcourt. Wa muka samu? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa muka samu daga Port Harcourt? Sunana Salisu mai dabino daga garin Port Harcourt. To bayyana mana ɗan ra'ayoyinka ko? To ra'ayina shine akan maganar kotun koli na Najeriya. Akan karo inda take yankewa ana ce ana a wai ta sake nazari ta sake yin nazarin rabar da ta yi to ni ina kira a kotun najeriya ta tuna ita ta karshe kada ta sake dubo duk wata shari'a da ta riga ta yanke kawai ta tsaya a haka kan inda tana so ta tsaya a kan ita ce shari'a ta karshe ita ce kotun Allah Isa yadda ake kiran ta kotun Allah Isa duk shari'a da ta riga ta yanke kawai ta yanku ta tsaya a haka kan haka ni ra'ayi na kenan to muna godiya muna godiya malam Salisu a yanzu kuma eh, mun samu daga ibadan muka samu wannan kira wa muka samu daga ibadan assalamu alaikum sunana aminu abdullahi daga illela Major state to wa alaikar salam ko zaka bayyana mana ra'ayoyinka eh, to ra'ayina ni dai game da kotunan najeriya ina miƙa ra'ayina akan dai tun kahin su yanke hukunci su bincike saboda a sanin mura da an ce an yanke hukunci kotun koli to ko da ka yi takara ne aka ce an kara kai sai dai kai hankuri wata tenuwa to yanzu sai wani sabon lamari ya shigo a yake hukunci a ce za a sake dubawa da fatan ku huta lahiya sunana aminu abdullahi daga illela niger state to malam aminu muna godiya wa muka samu ne daga jihar bauchi kuna magana da aliyu mai kasir Ali Ayuba Kasset. To Malam Ali ko za ka bayyana mana ra'ayoyinka? Hello? Hello? Wa muka samu daga jihar Bauchi? To wa muka samu daga jihar Bauchi? sifili biyar biyu shida biyar biyar muna sauraron kiranku. To wa muka samu ne daga Nasarawa? Eh Abdullahi daga cikin garin lafiyan bari bari na State. To Malam Abdullahi ko zaka dan bayyana mana ra'ayoyinka? Eh ra'ayina shine ni kira da shugaban kasa game da al'amuran tsaro nan. gaskiya su sojojin ya da ya kamata ya sa ido a kansu bai kamata ana jiragen yaƙi kuma ana kaiwa mutane hari su sojojin ya suna da su yi ba to kiran da zan kenan to godiya muke yi yawa alhamdulillah wa muka samu daga jihar kaduna salamu alaikum wa alaikum salam muhammad ne daga samunanka To Malam Muhammad, ko za ka faɗa mana ra'ayoyinka? Yau ra'ayina dai ya ya bambanta irin maudu'in da aka jiya. Shine shi shugaban ina kira ga shi wannan To godiya muke yi. Wa muka samu daga Nasarawa? Salamu alaikum. Wa alaiki salam. Barka da aiki. Barkan muka dai, me ra'ayoyinki? Kina eh, tare da maman dakto ne daga jihar Nasara Obasi. Toma. Ra'ayina shi ne. Hello? Hello? Maman dakta muna sauraron ki. Eh na yi murnan da shigawa da na same ku a ranar yau. To godiya muke yi, maman dokta. Eh. Yanzu kuma daga jamhuriyar Nijar wa muka sake samu daga jamhuriyar Nijar. Bago ne daga sabon kare a jihar Diba. To me eh, na ji madam ina nan neman ku wallahi yau ne Allah ya sa na same ku wallahi. Eh ina godiya da samun da na yi da ku. shi ne fata ta kawai to godiya muke yi yawa wane gari ne to mun sake samun wani kira daga zamfara abdullahi mai mashi ne daga zamfara to mala abdullahi ko za ka gaya mana ra'ayoyinka Eh, ra'ayina shine muna dai roƙon Allah Allah ya sa wannan jami'an tsaro daga da aka turowa su yi aikin sa da ya kamata don gaskiya muna zafara har yanzu ana nan cikin tashin hankali wallahi wurare wurare ana ana kai hare-hare da fatan ku tashi lahiya na gode to godiya muke yi to masu sauraro a nan za mu dakata ɗaukar wayoyinku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan cewa ya ce karfe uku da minti hamsin da uku. Yanzu kuma ga awal garba dauke da labaran wasanni. wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafan nahiyar Afirka Cup mai mazauni a kasar Masar ta tura tawagata ta musamman zuwa kasar jamhuriyar Kamaru bayan shugaban na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad da tawagarsa sun fara zuwa domin ganewa idanunsu dalilin zuwan wannan kwamiti dai domin ganin ko kasar ta jamhuriyar Kamaru ta cancanci ta hada gasar nan na gwanayen nahiyar Afirka wanda suke taka leda a cikin gida malam bashir masanin harkokin wasanni ne na kasar kamaru ga abin da ya ce kan irin yadda kasar ta kamaru take kokari wajen gina filayen kwallon kafa muhammad awal garba kamar yadda ka sani wato kungiyan kaf na kwallon kafa na nahiyar afirka gabaki daya ta turo masu binciken ta nan kasar kamaru domin su zo su duba ya ci gaban ayyuka suke a nan wato shirye-shirye da ake yi na wasan kwallon kafa da za a buga na shan kenan wato kamar a ce karamar eh, eh, karamar wasa kenan to kasan wannan wasa dama za a yi ta ne domin jarrabawa a ga shin kamaru eh, tana da karfin daukan wancan babban wasa da za a gudanar a watan januwari kenan na shekara 2021 to do wannan yana daga cikin abun da ake cewa test to shine za a duba a gani to amma abin da ya kamata masu sauraron mu sani shine wannan bincike da za a zo a yi ba wai bincike ne da zai hana a gudanar da wannan wasa a za a duba ne a ga idan da inda za a kuma kawo dan tallafi za a kawo domin a samu a gudanar da wannan wasa ya riga tabbata cewa kamaru kasar eh, kamaru ita ce za ta za ta karbi wannan bakoncin to kaga har wannan lokacin inda yanda bincike nuna babu wata damuwa tun da akwai tirash kusur da za a yi ana shirye-shiryen wannan imma a ga eh, wace ƙasa ce za ta buga wasan da wace a wani birni kuma amma a yanzu haka akwai garuruka uku kenan da wuraren wasa hudu da aka zaba da an riga an tabbatar da cewa anan za a yi musu shin ko gwamnatin kasar za ta iya inganta matakan tsaro kuwa a bangaren yan aware domin gudanar da gasar a can eh wasa kamar Allah da za a buga ta shashin ingilishi in babu wani abun nan ba don wani abu ba saboda birnin limbe inda ake buga wannan wasa birni ne da akwai tsaro sosai a nan a ko lokacin da ake ta'addancin yake da karfi a can ake kashe-kashe da yawa ma limbe ba a motsa da yawa ta nan ba saboda akwai kasan babban gidan sojojin biyar yana can in to don haka akwai abubuwa da yawa dai da ba za su iya faruwa ta can in ba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To yanzu kuma ga wannan saƙon cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. madalla ga labaran duniya a takaice. To a takaice binta a yau juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu a kudurin dokar fitar da kuɗi dala biliyan takwas da miliyan ɗari uku domin ayyukan gaggawa na yaƙi da cutar coronavirus kwana ɗaya bayan tabbatar da cewa cutar ta yadu zuwa wata gunduma ta kusa da fadar White House. jami'ai a kasar afghanistan sun ce akalla mutane 32 suka mutu wasu kimanin 60 kuma suka sami raunuka sadda a yau juma'a wasu 'yan bindiga suka bude wuta a wajen wani taro a kabul wanda ya sami halartar manyan 'yan siyasa daga bangaren adawa shaidun gani da ido dai sun ce an soma harbin ne sa'adda tsohon mataimakin shugaban kasa karim khalili yake gabatar da jawabinsa a taron wanda aka gudanar a birnin a babban birnin kasar ta afghanistan wanda kuma aka shirya domin tunawa da mutuwar shahararren dan siyasar 'yan shi a marasa rinjaye kafafen yada labaran kasar tunisia sun ruwaito cewa wani dan kunar bakin wake a kan babur ya tada wani bam a kusa da ofishin jakadancin amurka da ke tunis babban birnin kasar ta tunisia gidan rediyon mosaic mai zaman kansa ya ce fashewar da ya ta raunata jami'an 'yan sanda biyar a yau juma'a sai dai ba iya tantance sai hancin rahoton ba kai tsaye ministocin harkokin waje na kasashen kungiyar tarayyar turai da ke taro a kan rikicin syria a zagreb a yau juma'a sun ci gaba da yin marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kasashen rasha da turkiyya Da takaitattun labarai muka kawo mu karshen wannan shiri namu a yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Tony Palak ni binta S. ke cewa ku kwana lafiya.